Hausawa Top TV tashar al'umma. Tofa wata sabuwa tsohon shugaban ƙasar Najeriya Goodluck Ebele Jonathan ya yi watsi da fom ɗin takarar shugaban ƙasa da wasu wato magoya baya suka siya masa 'yan arewa wato a jam'iyyar APC inda ake tunanin zai baro jam'iyyar PDP zuwa APC. inda a yanzu ya yi watsi da wancan fom da suka saya masa na takarar shugaban kasa a jam'iyyar ta wato apc a ɗaya rahoton kuma za ku ji dalilin da ya sa shi tsohon shugaban kasa goodluck ebele jonathan suka wata ganawa ta sirri tsakaninsa da shugaban jam'iyyar apc wato a daren ranar litinin masu saurare mun san za ku so ku ji cikakkun waɗannan rahoto ku biyo mu a cikin wannan rahoto namu da za mu kama ku a halin yanzu. amma kafin nan da Allah ku dangula muna alamar subscribing sannan ku danna kararrawa domin haka ne zai ringa baku damar samun labaranmu da bidiyon mu a koyaushe da zarar mun dora za mu sanar da ku ga cikakken rahoton Tabbas a halin yanzu siyasar Najeriya dai ta ɗau ɗumi musamman ma wato yadda ake zawarcin kujerar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Inda a yanzu muke tafe da rahoto kan tsohon shugaban ƙasar Najeriya Gudula Ƙabila Janasan inda wato wata ƙungiya Fulani Group suka sai masa fom har naira miliyan ɗari suka cire suka sai masa ba a jam'iyyarsa ta PDP ba a jam'iyyar APC. haka zalika babu shakka abin mamaki ne na yadda wannan fulani group suka cire naira miliyan 100 suka sai fom wato domin goodluck ya tsaya takara a jam'iyyar apc duk da cewa a yanzu yana jam'iyyar wato pdp suka sai masa fom a jam'iyyar apc tsohon shugaban ƙasar najeriya goodluck ebele jonathan ya yi watsi da fom ɗin tsayawa takarar shugaban ƙasa da aka siya masa wato ba tare da tuntuɓarsa ba kuma ce fom ɗin an sai masani na jam'iyyar apc ba wai a jam'iyyar da yake ciki ba ta pdp a ranar litinin tara ga watan mayu na shekara ta 2022 ne wata kungiya mai suna fulani group ta sayawa tsohon shugaban kasar fom wato na tsayawa takara ƙarƙashin jam'iyyar apc mai mulki wadda ta kada shi a zaɓe da aka yi wato a shekara ta 2015 bayan shafe shekaru biyar yana mulkin ƙasar. Ƙungiyar magoya bayan Janasan ɗin ce wato ta karo-karo ta tara wato kuɗaɗe ta sayawa tsohon shugaban ƙasar fam ɗin. Sai dai sanarwa da mai magana da yawunsa Mr. Jonathan ya fitar ya ce, Ba mu da masaniya ba kuma a tuntuɓe mu ba kafin yanke wannan hukunci na sayan fom. Muna son shaidawa mutane cewa idan tsohon shugaban ƙasa na son tsayawa takara zai sanar da al'umma ba zai yi wato ɗan waken zagaye ba in ji sanarwar zai sanar ne kawai. A cikin wannan watan ake sa ran jam'iyyun siyasar Najeriya za su yi zaɓukan fitar da gwani kamar yadda hukumar zaben ƙasar INEC wato ta shar'anta musu wato yin wannan abun kafin uku ga watan Yuni mai kamawa domin tsayawa wato a tsayar da dukkan wasu 'yan takara da za su fafata a zaben da ke wato tafe na shekara ta 2023. farashin fom ɗin tsayawa takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar apc dai wato mai mulki shine naira na gugan naira har naira miliyan ɗari wannan fom ɗin dai da aka saiwa goodluck ebele janasan har naira miliyan ɗari ya yi watsi da shi wato inda ya nuna cewa wannan abu bai ma sanda batun ba tabbas akwai baya da kura bayan siyawa goodluck ebele janasan wannan fam ɗin da 'yan arewa suka yi wannan lamari ya kasance babban abin mamaki da ɗaura kai ga 'yan najeriya ganin cewa jonathan shine babban ɗan takara na jam'iyyar pdp a zaben shekara ta 2015 kuma shi ya yi takara wato na shugaban ƙasa da muhammadu buhari wanda yake mulki a yanzu duk da cewa a kwanakin baya ana ta cece kuce da yada jita-jita musamman a shafukan sada zumunta kan batun komawar wato tsohon shugaban kasar janison APC sakamakon yadda aka ga yana wato ɗasawa da shugaban kasa Muhammadu Buhari. Amma duk da haka jama'a da dama suna ganin ba abu bane mai yiwuwa ba kuma ba abu ne wanda wato hankali zai iya ɗauka ba a ce jonathan zai koma jam'iyyar apc kasancewar a pdp yanzu kusan shine jagaba a waɗanda ake ganin su manya dalilin kuwa shine a shekara ta 2014 jam'iyyar apc da jonathan ta yi kamfen inda ta caccaki wato gwamnatinsa da yi masa wato kaca-kaca shi ya sa jama'a ke ganin bai kamata a ce duk da irin abubuwan da aka yi wa jonathan ba ya koma jam'iyyar apc kuma ko ya koma bai kamata a karɓe shi ba sai dai kwatsam a ranar litinin aka wato shiga rudani bayan waɗannan ƙungiyoyi sun saya wa janasan ɗin fom ɗin takara a kan kuɗi naira miliyan ɗari. jama'a da dama a shafukan sada zumunta sun wato tofa albarkacin bakinsu inda wasu suka yi wato ta sukar wannan lamari wato inda suke nuna cewa gaskiya akwai shiriri ta akan wannan siya masa fom ɗin waɗanda suka saya masa babu tunani a kansu kowa dai da irin batutuwan da yake yi a kan wannan lamari duba da sayawa goodluck ebele janison ɗin fam ɗin takarar to a ɗaya bangaren kuma a yanzu an bankaɗo dalilin da ya sa wato shugaban jam'iyyar apc abdullahi adamu ya gana da tsohon shugaban ƙasar goodluck ebele janison shin wani dalili ne yasa suka gana ga cikakken rahoton A danar Laran Litinin ne tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan ya gana da shugaban jam'iyyar APC mai mulki ta kasa Sanata Abdullahi Adamu. Wannan ganawa dai ta janyo cece kuce a siyasar kasar nan. Kasancewar ganawar Jonathan da Adamu wato ta zo 'yan sa'o'i kaɗan bayan da wata ƙungiyar arewa kamar yadda muka ambata muku ta sai masa fam sai dai a wani lamari na baya-bayan nan an ban kaɗo ainihin dalilin da ya sa tsohon shugaban ƙasar janasan ya gana da wato shugaban jam'iyyar apc a yanzu shugaban jam'iyyar apc na ƙasa sanata abdullahi adamu A daren ranar Litinin tara ga watan Mayu ya karbi bakuncin tsohon shugaban Kasa Goodluck Ebele Jonathan. abin da ke tabbatar da abin jita-jitan game da wato sauya shekar shugaban kasar wato tsoho goodluck ebele jonathan zuwa jam'iyyar mai mulki zai baro pdp kenan zuwa apc ganawar ta ranar litinin ta zo ne sa'o'i uku bayan da wata kungiyar wato fulani kamar da muka ambata muku ta saka kuɗi naira miliyan 100 ta sayo gudulak ɗin fam ɗin takara a cewar jaridar leadership ainihin dalilin da ya sa wato jigajigan biyu suka gana wato shi jonathan da kuma wato shugaban jam'iyyar abdullahi adamu babban dalilin shine wato don tattaunawa kan muradin jonathan na komawa shugabancin wato ƙasar nan a shekara ta 2023 a halin da ake ciki wannan ne karo na farko da janasan ya gana da shugaban kowace jam'iyyu wato tun bayan da ya bar mulki a shekara ta 2015 bai gana da wani shugaban jam'iyya ba sai a wannan karo da yake jawabi jim kaɗan gabanin wato siyan fom ɗin a ɗakin taro na international conference center da ke abuja shugaban kungiyar ta fulani ibrahim abdullahi ya ce janasan ne shugaban ƙasa wato mafi karamci na farko tun bayan samun 'yancin najeriya da aka yi ikirarin da majiyar ta yi a cewar kafar yada labaran majiyar wato da ke kusa da lokacin taron na litinin sun ce dukkan jigajigan biyu waɗanda gwamnoni ne tsakanin shekara ta 2003 zuwa 2007 sun tattauna muradin tsohon shugaban na komawa shugabancin wato najeriya a shekara ta 2023 Kun san Sanata Abdullahi Adamu da tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan gwamnonin Nasarawa da Bayelsa ne a tsakanin shekara ta 2003 zuwa 2007 dukkansu suna PDP bisa nufin Ubangiji su biyan a yanzu suna cikin APC Allah na abinsa ta hanyoyi masu ban mamaki. to dai kamar yadda kuka ji wannan shine dai a takaice rahoton da muke dauke da shi inda kuka ji da farko shi wato tsohon shugaban kasar gudun ebola jonathan ya yi watsi da wancan fam da waccan kungiya ta 'yan arewa fulani group suka sai masa domin ya tsaya takara inda ya yi watsi da wannan dole dai cewa a jam'iyyar pdp yake kuma suka sai masa a jam'iyyar apc wannan ce yasa ake ganin cewa tabbas maganar da ake yi na cewa goodluck kabilar jonathan zai iya komawa jam'iyyar apc batun haka yake inda a rahoto na biyu kuma kuka ji dalilin da ya sa aka tattauna tsakanin goodluck kabilar jonathan da shugaban jam'iyyar apc inda batu ya tabbata cewa ana zargin sun zauna ne domin tattauna idan shi goodluck din ya koma shi meye makomarsa zai tsaya zaɓe takara ne a shekara ta 2023 ko kuma To masu sauraron mu me za ku ce da wannan rahoton mun gode.